This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya fara'a da nomad da kuma dalon. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayawa ne, amma wannan karan da sabu Aliyu Imam da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin wannan shirin za ku ji yadda gwamnati ta kwace wasu filaye da gidaje a hannun wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya kana za ku ji hubbasan da gwamnatocin arewa maso gabashin najeriya ke yi domin bunƙasa ilimi sai kuma taɓarɓarewar ilimin duka a najeriya wanda wannan shine batun da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da kuke ganin ya za a fito kan wannan matsalar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Sudan ta kudu gwamnatin kasar ta ce tana buƙatar mako biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar zaman lafiya da shugaban kasar Salva Kiir ya rattaba hannu a kai. Ministan yada labaran kasar Michael McCoy ya faɗa a wani taron manema labarai a Juba yau talata cewa gwamnati za ta tuntuɓi al'ummar kasar kan ko ya dace ta sanya hannu kan wannan yarjejeniya. Shugaban 'yan tawa Eric Machar ya sanya hannu kan yarjejeniyar a Addis Ababa je Litinin sa'o'i gabanin karewar wa'adin da kungiyar raya yankin mai lakabin agar ta gindaya burin yarjejeniyar ita ce kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar na tsawon watanni ashirin da ya raba mutane fiye da miliyan biyu da muhallansu yau talata shugaba kirye ya gamu da matsin lamba na ganin ya sanya hannu kan wannan yarjejeniya ma'aikatar harkokin wajen ingila ta ce duk wani jinkiri wajen sanya hannu mataki ne da ba za a lamunta da shi ba a juba jam'iyyun 'yan hamayya waɗanda ba sa goyon bayan 'yan tawaye su ma sun yi kira gwamnatin ta sanya hannu kan yarjejeniyar ba tare da wani bata lokaci ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da amurka sun yi barazanar za su aza takunkumi kan duk wani bangare a rikicin da ya nemi tsawaita wannan yaƙi. A Thailand, Prime Minister ƙasar Prayuth Chan ya faɗa yau talata cewa hukumomin kasar suna neman wasu mutane da aka gani a hotunan bidiyo na tsaro a wurin da aka kai harin bam jiya Litinin a babban birnin kasar ya halaka mutane 22 wasu 120 kuma suka jikkata. ya ce akwai wasu mutane da suke ƙoƙarin durƙusar da ƙasar baki ɗaya kan wasu dalilai daban-daban a hotunan bidiyo da hukumomin ƙasar suka sake yau talata an ga wani mutum yana sauke irin jakunkunan nan da ake goyawa jim kaɗan da ajiye jakar kan wani benci ne a wani wurin ibada sai aka ji fashewar ta uku da maraicin jiya litinin ko a yau ma sai da wata fashewar ta auku a kusa da wata tashar sufuri a sashen birnin na bangkok da ke kusa da gabar ruwa nan ma hotunan bidiyo sun nuna nakiyar an jefo ta ne daga kan gada aka ga nakiyar tana fada a cikin ruwa sannan ta tashi ta cilla ruwa sama sosai amma babu wadda ya jikkata to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc A China ruwan sama da aka yi yau a birnin Tianjin ya dagula aikin ceto da agaji ya ƙara janyo fargabar sinadarai masu guba za su ƙara illa ga mutane biyo ba mummunar fashewar da ta auku makon jiya a wani wurin adana kayayyaki da ya wato ya halaka akalla mutane 114. Ma'aikata a wurin da fashewar ta auku sun tsaya na wani ɗan mintoci sannan manyan jiragen dakon kaya na ruwa kuma suka busa ƙaho domin karrama waɗanda fashewar ta halaka. akwai wasu mutane hamsin 57 waɗanda har yanzu ba san inda suke ba su masu aikin kashe gobara an adana dubban na sinadarai masu guba a wurin da fashewar ta auku wata kafar yada labaran kasar ta faɗa yau talata cewa kamfanin da ya adana sinadaran yana da lasisi na aiki da sinadarai masu guba amma cikin watan yuni bana ne kaɗai ya sami wannan lasisi hakanan a yau talatar reshen jam'iyyar 'yan kwaminis mai mulkin kasar wacce take yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce an fara gudanar da bincike kan shugabar hukumar kula da tantance lafiya da tabbatar da lafiya a wurare da kuma masana'antu. wasu ƙwararru kan makaman ƙare dangi da hana yaɗuwarsa sun fito suna goyon bayan yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla ta takawa shirin nukiliyar iran birki sun ce yarjejeniyar tana da ƙarfi za ta iya tantancewa kuma za ta iya tasiri na lokaci mai tsawo ƙungiyar wacce take da cibiya nan washington dc ta ce yarjejeniyar za ta bunƙasa burin ƙasashen nan biyar masu kujeru na dindindin da jamus domin na tabbatar da zaman lafiya da kuma ƙungiyar tarayyar turai da ƙawayensu a gabas tsakiya da kuma ma sauran duniya baki ɗaya. a cikin sanarwa da kungiyar ta baya ta ce yarjejeniyar ta shimfida tsari na lokaci mai tsawo da kuma za a iya tantancewa kan irin matakai na hana iran ci gaba da shirin haɓaka makaman nukiliya kuma duk wani kokari da ƙasar ta yi nan gaba na ƙera makaman nukiliyan za a iya ganewa ba tare da wani ɓata lokaci ba wannan sanarwa dai an fidda ita ne makonni kamin majalisar dokokin amurka ta kara kuriya kan wannan yarjejeniya. labaran duniya kenan kuka saurara. To a yunkurin da take yi da yaƙi da cin hanci da rashawa wato hukumar ICPC yanzu haka ta ƙwace gidaje da filaye har 24 a hannun jami'an gwamnati su uku. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato ICPC ta yi dirar mikiya a kan kadarorin miliyoyin naira na wasu manyan ma'aikatan gwamnatin kasar. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin shugaban hukumar Mr. Pointa ta nuna waɗannan manyan ma'aikatan gwamnatin uku da ke ma'aikatar raya yankin Niger Delta su ne Mr. Poloma Kabiru Nuhu, Mr. Manson Longi Dixon da kuma Mr. Daniel O. Kamar yadda hukumar da ke yaƙi da cin hanci ta yi ƙarin haske, an sami Mr. Kabiru Nuhu da wani fili a Abuja da zai kai aƙalla naira miliyan hamsin da kuma wani shirgegen gida irin na kasaita da aka kiyasta zai kai naira miliyan 90 baicin kuma filaye daban-daban har guda goma sha shida a cikin birnin abuja kana sauran biyun an same su da laifin mallakar maɗuɗin dukiya da kadarorin filaye a nan abuja da fatakwal da kuma wasu zunduma zunduma motoci irin na isa da a yanzu duk hukumar ta kwace su na je hukumar ta icpc inda na haɗu da kakakinta mr folo olatimi wanda kuma yi min karin bayani the present that we are doing in icpc you see is in line with the president wannan kame-kamen kaddarorin da muke yi daga ma'aikata na daga cikin kudirin shugaban kasa na yaƙi da cin hanci da rashawa ai kwanan nan ma uh, hukumar nan da ke yaƙi da cin hanci mun mabuga a jaridu da muka kwace wasu kaddarori daga wasu manyan jami'an hukumar tsaron farin kaya goma sha biyu wato civil defense kuma ɗaya daga cikin jami'an mun ma same shi shi kadai na da gidaje 62 a cikin birnin abuja kadai saboda haka abin da muke yi dinnan abu ne da yake kunshe cikin muradin wannan gwamnati na yakar rashawa kuma muna nan muna sa ido akan ma'aikata ma'aikatan gwamnati waɗanda suke rayuwa da tafi karfin um, albashinsu. To wai ne ta yaya masana doka ke ganin wannan al'amari? Barista mai nasara Kogo Ibrahim lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. A shari'ance wannan yana a mataki ne na bincike na laifi idan mataki ya zo na bincike na laifi duk wani abu wanda yake a tunanin yana da dangantaka da wani laifin wajibi ne a kwace shi bayan an kwace shi kuma wajibi ne a yi bincike a kan shi a zurfafa bincike yadda ya kamata. Abdullahi Aliyu Katsina na daga cikin shugabannin kungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci a ƙasar. Mutane da yawa ke hukumar ta suma sakamakon zuwan shi wani shugaban ƙasar wanda ya amince kuma ba zai yarda da irin wannan kwamatanar ba ita da kanta da suman da ta farfado da kanta ba tare da an yi wani garan bawul ko wani wani gyare-gyare cikin ta ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A can jihar Borno da Yobe kuwa sun ce ne za su sake buɗe makarantun da aka rufe sakamakon Boko Haram. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. gwamnatin jihar borno ta kafa wani kwamiti mai mutum goma sha uku da za su duba yadda za a kwashe 'yan gudun hijira da yanzu haka ke tsugunni a makarantun gwamnati nan ba su damar sake bude irin waɗannan makarantu sanarwar da ke ɗauke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar alhaji jidda shuwa ya ce wannan kwamiti ne zai kasance karkashin jagorancin alhaji gambo gobiyo da su kuma kwashe makonni uku wajen gudanar da aikin wannan kwamiti kwamitin da zai duba irin waɗannan makarantu da 'yan gudun hijiran ke tsugunne ciki da ma duba inda za a mai da waɗannan 'yan gudun hijira fiye da shekara ɗaya kenan irin irin waɗannan 'yan gudun hijira ke tsuguna irin waɗannan makarantu da ma wasu gine-ginen gwamnati haɗa da makarantun firamare da na sakandare wasu kuma na samun mafaka na gidajen 'yan uwa da abokan arziki wanda kwamitin duka zai dubi irin waɗannan lamura dubban mutane ne da yanzu haka ke samun mafaka a garuruwan maiduguri da jere sakamakon rigingimin boko haram da ya ɗaiɗe ta kananan hukumomi fiye da ashirin da irin waɗannan mutanen suka samu kansu cikin wannan haula'i sai dai gwamnati ta ce za ta yi ƙoƙarin ganin cewa ta samu ma waɗannan 'yan gudun hijira mahallai sannan kuma a yi ƙoƙarin gine masu garuruwan su da 'yan boko haram din suka lalata da ma sama musu abin rayuwa irin na yau da kullum ita ma gwamnatin jihar yobe da ke makwabciya da jihar borno ta ce harkan ilimi ya ja baya kwarai da gaske sakamakon irin wannan rigingimin boko haram da ya sanadiyar mutuwar wasu ɗalibai da kuma kona azuzuwan karatu fiye da ɗari uku wadda ta ce amma yanzu hakan gwamnatin ta riga ta sake gina irin waɗannan ajujuwa a cewar daraktan da jama'a na gwamnatin jihar yobe alhaji abdullahi bego to haka ilimi ta samu kuma baya a baya gaskiya musamman saboda hare-haren ta'addanci da aka kai makarantun wanda kowa ya sani da kuma wasu lokuta ma wanda ka ga har an kai ga hasarar rayuka na ɗaliban mu da malaman su da sauran su da makarantun mu sun shiga mawuyacin hali amma alhamdulillah ka ga duk da haka makarantun suna aiki wasu makarantun wanda aga dole sai an ɗauke su daga inda suke an kai ɗaliban wani wuri an yi haka din saboda a ga kan cewa an samu nutsuwa da ɗalibai suke buƙatar su gaba da karatu an ƙona ko an lalata azuzuwa daban-daban a makarantu daban-daban wanda yawansu sun kai ɗari uku a faɗin jihar yobe a lokacin da 'yan ta'addan nan suke kai hare-hare amma alhamdulillahi yanzu kusan an gyara su kuma jami'an tsaro suna ci gaba da sa ido kuma jama'an gari suna ci gaba da addu'a Allah ta ya kama karshen wannan fitina da muka samu kanmu a ciki to abin da ake ciki yanzu shine a wannan girma gwamna Alhaji Ibrahim Gadan ya samu damar jagorancin wannan jiha mu ya alkawari cewa yanzu abin da zai fi mai da hankali akai shine inganta harkan ilimi shi mai girma gwamna musamman yana so ya zama harkar ilimi da harkar inganta kiwon lafiya su ne suka fi ɗauke hankulan jami'an gwamnati a wannan lokaci da muke ciki kuma su ne aka fi sanya kuɗaɗen gwamnati wajen inganta su amma kuma sauran ɓangarori ma ba za a rabu da su ba. matsalar boko haram da yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya daɗa jefa harkokin ilimi cikin halin kayi musamman ma a shi arewa maso gabacin najeriya shi da da a can baya ma kafin wannan rikici take baya baya wajen karɓan irin wannan ilimi wanda yanzu hakan ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa. Na sake dawo da martaban ilimin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to har yanzu dai muna kan batun ilimi amma akan me yasa har yanzu faduwar jarabawa a makarantu suka ci gaba da zamewa alkakai ba a arewacin najeriya ba a'a a kasan ma baki ɗaya wato najeriya abdulwahab muhammad na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton an danganta taɓarɓarewar ilimi kan abubuwa da dama da suka haɗa da hukumomi malamai iyaye da kuma ɗalibai A Najeriya rahotanni na nuni da cewa rashin wadatattun malamai ƙwararru na kan gaba musamman idan aka yi la'akari da irin sakamakon jarabawar Afirka ta yamma na wannan shekarar inda aka samu kashi 62 cikin 100 wasu sami maki na a zo a gani ba a darussan lissafi da kuma ingilishi. A dangane da hakan na tambayi masu ruwa da tsaki kan harkar koyarwa. Da farko ga Malam Abdullahi Yalwa na kwalejin kere-kere da ke Bauchi. Zamani ya zo yanzu da harkar karatu wato a wurin ɗalibai ya koma bayan matuka saboda yaduwan wato na'urori na zamani ya kasance yara sun koma wajen amfani da wato wayan hannu wajen karance-karance na ababe marasa tasiri da kallon fina-finai To kenan ina mafita? Mafita ne ya kamata mu sake zama ne mu duba jadawali da tsare-tsare. Iyaye su sa ido a kan 'ya'yansu sosai da sosai mai kokari farfado da al'adar nan na karatu yadda yara za su ɗaukar littattafai suna zuwa kuma ɗakunan karatu suna nazari. Malam Yusuf Muhammad jami'in ilimin yaƙi da jahilci a Bauchi ga bayanin da yi. Babu ainihin wato cikakken littattafai koyi wannan darasin yau in kana koyon alal misali kamar lissafi yau kana koya wannan gobe sai ga an sake kawo wani littafi na turancin sai ga ya sabanin abin da ka sani shi a ce ma wancan tsohon tsari ne yauwa hakan lissafin yauwa tun daga gurin inda ake shirya yadda za a yi aikin da irin takamaiman littattafai da za a amfani da shi a makarantun babu. Malama Hadiza mai kula da ɗalibai ce a tsangayar Sa'adatu Rimi da ke Bauchi. Koyarwar ba a ɗaukan malaman da suka dace ai da idan mutum ka'ida shine idan zaka yi koya dole sai kana da ilimi akan bangaren education to yanzu abin ya koma cewa zaka samu mutum ba ma education din ya karanta ba ya ji yayi digiri dinsa ko NCE dinsa a wani fanni daban amma saboda babu aikin yi din karshe dole koyar wannan shine za a dauke shi to kaga dole a samu matsala ta wannan tunda bai je makarantar koyarwa ya koyi abubuwan da ya dace ya koya ba dole idan ya zo tafiyar da al'amura wajen koyarwa ya bambanta ga asalin wanda ya samu training na maganan koyarwa din dan ya kamata wajen daukan malaman nan ya kasance a daina maganan alfarma to saboda haka ya kamata da farko gaskiya wajen daukan aikin malantan nan gwamnati su ma su kula sosai sannan malamai kuma su ma su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah shi ma Alhaji Hassanu malami ne da ke kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Bauchi bari ga maka gaskiya yanzu a halin da muke ciki a Najeriya musamman ma arewacin Najeriya ina tabbatar maka in ka samu malamai ɗari 98 wallahi ba wai don suna sha'an kwarwa ba ne dan je ka dan taba ne daidai a samu wani aiki saboda haka muna kira da gwamnati ta yi kokari a dawo da sabbin aikin kwarwa na teacher college suna. a samu a inganta daga wajen a rinka tarbiyyar da yara in an yi haka za a magance sosai sosai dama mun da ke fi da mutane su tafi babu albashi mai kyau ba a biya da wuri saura da me ilimi garkuwa ce ta ɗan adam abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne da ke nan birnin Washington DC kuma agogo ce karfe 4 da rabi da minti 16. yanzu lokaci ne kuma da za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shin ina mafita game da taɓarɓarewar ilimi a najeriya lambar da za ku kira dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. za mu kira na farko daga babban birnin tarayya wane ne daga abuja wa alaikum salam sunana abubakar baba biyu mazaunin abuja abubakar baba biyu eh direban tifa kuma ba to ya yi abubakar baba me ne ra'ayinka game da taɓarɓarewar ilimi a najeriya wato magana ilimi a najeriya mm. ana wa ra'ayin eh kace tun daga firamare tun eh. daga firamare ko eh gaba ɗaya a nan ake barin karatu saboda fi sabilillah wa rasuli ka gani talaka ne na guda uku haka suna firamare na gwamnati eh amma yaran nan yanzu ka ce mar ya rubuta ko kuma ya karanta maka karatun hausa ko ne ke aji uku akwai ne ke aji hudu akwai ne ke aji biyar amma kace ya rubuta sunan shi da sunan baban shi ba zai iya ba to laihin wane ne kake gani kuma me kake gani ya kamata a yi ya kamata idan za a dauki malamin makaranta a dauki wanda ya kware ta wannan fanni sai a bashi aiki kuma fi sabilillahi wa rasulihi malaman makaranta suna wahala a Najeriya especially mu a Abuja muke amma wallahi malaman makaranta suna wahala abinda za su ci wani lokaci ko mu muke taimaka musu to mun gode abubakar yanzu muna kaduna waye daga kaduna to ibrahim Alarama daga cikin ne kaduna to ibrahim Alarama, ina hankalin ka ya karkata game da wannan batu to ni inda hankali na ya karkata gaskiya ga shugabanni ne To su ne suka bata harkan ilimi ga baki daya me yasa ka ce haka na ko in ce a kasashen da suka ci gaba eh sukan yi karatu yayayen suna karatu ne a gida amma mu sai daga dan gwamna dan shugaban kasa ya kwashi yayan shi ya kai waje maimakon ka gyara na gida ka sa ƴaƴanka a amma kai ma kanka ba ka yarda da wannan karatun da ake koyarwa ba to gaskiyar magana to ina mafita Allah rama wayo lamba Allah rama ta yanke bari mu je jigawa ya daga jigawa Salisu. Salisu Abdu daga Jigawa. To Salisu Abdu me ra'ayinka game da wannan batu? Ni ra'ayina kamata a tuno da makarantun horar da malamai. To ah, waɗanda turanci ake cin. Saboda malamai waɗanda za su rinka koyarwa. Kana ganin kai daga ganin ka daga matsala daga malamai ne matsalar. Yawai a samu yawa daga malamai ne saboda a samu ƙwararrun malamai wanda za su rinka koyarwa ba. da ra'ayinka kenan to su kuma eh, iyaye wa gwamnatiwa to yanzu bari mu je kuta a cikin jihar ogun waye daga abe kuta da muhammadu na tsohuwa akwai ta gidansu muhammadu tsohuwa me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yau to gaskiya matsalolin da akwai ga abin ga makaranta eh. gaskiya mai mu ba su koma kan talaka suna dubin a wanda sai ka samu mutum ga shi mallami ne suna da ilimi amma in bai da karfi da gidansu ba a doke shi a kai shi waɗanda amanya manya suka ɗauka ɗaya suna sa ko da ba su yi ilimin kwarai ba sun sa waɗanda ba su waɗanda da ilimin sun sa waɗanda ba su da ilimin gaba. to me kake gani ya kamata a yi. to shi matsalolin mu Najeriya yanzu saboda akwai talakawa waɗanda adda ilimi amma saboda ba su da uwa da gindin murhu ba a iya sa su ga wannan sai ga an wanda bai san gomi ba bai abin gaba sai a gano doka an sa shi gaba saboda shi na da uwa ga gindin murhu wannan na kawo matsala gaskiya da yawa. to bari mu je jalingo kuma ga waye daga jalingo. ayya layin jalingo ya tsunke. muna magana ne akan taɓarɓarewar ilimi a najeriya shin ina mafita mun ji matsalolin to me ya kamata a yi lambar da za ku kira dai ita ce wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar 2655 amma a sa alaman plus to ga kira daga kebi wane daga kebi eh alhaji umaru ahmed wara to alhaji umaru ahmed wara me ra'ayinka eh, gaskiya ra'ayi na ina kira yan siyasa da suka bata sha'anin ilimi to me yasa ka ce haka na eh, eh abin da sai haka nan kamar na magabata suka waɗi sai ga mutum ba NCE ba ba abin mai diploma an kashi karantarwa ko kuma sai ga wani wanda ba shi da san ilimi na karantarwa aloke saboda siyasa ko wani dai dangantaka da babba aloke shi yana karantarwa. To me ya kamata a yi ina mafita? a abin da ya kamata a yi gaskiya akan wani doka cewa duk wani wanda bai da NCC bai karanta a primary sannan duk wani wanda bai da digiri a fannin ilimi bai wa secondary school idan haka yana ganin sha Allah za a samu mafita. To bari mu je gashuwa wane ne daga gashuwa? wane daga gashuwa ayya ko lamban gasho ma ya tsinke ne to a ci gaba da kokartawa dai to ga dama turu waye daga dama turu mayu daga dama turu to dama turu me yi ra'ayinka game da wannan madurin da muke a kai yau eh, eh, eh abin da ke faruwa al'amari kamar yadda muka sani ka san da akwai college college kwarai da gaske yanzu kuma yanzu kuma kwata-kwata an kashe teachers college yawanci inda za su tashi daga farko ma za a tashi ana karanta a sakandare za a je a yi karatu tun daga farko ba samu hanyar da za a karanci education wanda har za a je a kwarance wanda har za a je yara su samu ilimi ba kaga tun daga nan an bar hanya ni a ra'ayina ina ga yana da kyau to argungu wane ne daga argungu eh? argungu wane ne daga argungu eh suleiman alhassan daga argungu to suleiman alhassan me ra'ayinka to ra'ayina dai ina ganin taɓarɓarewa ilimi manyan musu suka kawo wannan saboda ban san haƙƙin cica da aka ba shi bale a ce wanda adda ilimin kwarai ya ta yi wurin karantarsuwa kana jina ina jinka. ka sannan yadda suka cewa wai sai wanda adda abu ga sai wanda adda digiri ke karanta suwa to mm. wannan za su kashe ilimin na gaba dai ni ga na ra'ayi to bai kamata a ce Suleiman sai wanda adda eh eh ina ina jin ka eh bai kamata a ce sai wanda adda digiri ke karanta suwa ba eh haka nana na shi mutum nawa na kake zuwa neman digiri a arewa mutum nawa na to bari mu je jihar Niger kuma waye daga jihar Niger wane ne daga auna Mala Adamu, Mala Adamu daga auna. To Mala Adamu daga auna me ara a ra'ayinka game da wannan batu? kashe makarantu eh, abin da aka kashe, ita sukwai da aka kashe shi ya kawo barbarewa abin ga ilimi a Najeriya. Eh. Gwamnati ta mai da makarantar koyon abin ga horar da malamai malamai albashi to mala adamu daga ka ne za mu ɗauki kira na ƙarshe ko kuma shine kira na ƙarshe goyo ma rana ce idan mun buɗe mu a ci gaba da ƙoƙartawa domin a samu mun gode yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar amurka ta damu matuka kan makomar 'yan kabilar rohingya da ke kudu maso gabashin asiya musulmai 'yan kabilar rohingya marasa rinjaye waɗanda yawan su ya doshi miliyan 1.200 a jihar rakin da ke bama na fuskantar musgunawa ta hanyar cin zarafi da suka hada da nuna wariya da saka aikin bauta da sojin bama ke musu tare da hana su walwalar matsawa daga wani wuri zuwa wani wuri da hana su cin gajiyar ababen more rayuwa kamar zuwa asibiti da samun abinci ana kuma musguna musu ta hanyoyin auratayya da mallakar gine-gine da za su yi ibadunsu duk da cewa sun kwashe shekaru aru-aru a bama 'yan kabilar rohingya na fuskantar wariya ta fannoni daban-daban tun daga lokacin gwamnatocin soji da suka gabata yanzu haka dubin dubatan 'yan kabilar rohingya na zama ne a sansanonin 'yan gudun hijira da babu muhimman ababen more rayuwa da kasuwanni ko kuma wuraren ibada hakan yasa masu safarar bil'adama suke yaudararsu da alkawuran ingantacciyar rayuwa a ƙasashen waje kusan 'yan kabilar rohingya rabin miliyan ɗaya da ke gudun hijira waɗanda kuma ba ajiye bayanansu ba ke zama a gundumar cox bazaar da ke bangladesh mai makwabtaka da bama sannan kusan dubu talatin da biyu da ake sane da bayanansu ke zama a sansanonin 'yan gudun hijira da ke gundumar kutupalon da fara bayan da suka gujewa azabar da suke fuskanta a jihar rakin amurka ta jima tana kira ga gwamnatin bama da ta inganta matakan kare haƙƙin bil'adama a jihar ta rakin ta hanyar ba da dama ga 'yan kabilar rohingya domin su koma gidajensu na asali a 'yan kwanakin nan shugaba barack obama ya nuna da damuwarsa kan matsanancin halin da 'yan rohingya ke fuskanta I think if I was born. I'd in the land where my parents had lived. ya ce da a ce ni ɗan rohingya ne zan so a ce na zauna a inda aka haife ni zan so na zauna a ƙasar da iyayena suka yi rayuwa amma sai na tabbatar da cewa gwamnati za ta iya bani kariya sannan mutane za su rinka nuna min adalci abin da nake so kenan shi yasa akwai buƙatar a wannan tafiya da ake yi ta neman sauyi a nuna muhimmanci kan yadda ake musguna 'yan kabilar ta rohingya uh, dole ne mu aiki kafaɗa da kafaɗa domin magance matsalar da ake fuskanta a jihar rakin wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice gwamnatin a sudan gwamnatin kasar ta ce tana buƙatar mako biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar zaman lafiya da shugaban kasar salva kiir ya sanya hannu a kai ministan yada labarai michael mccoy ya faɗa a wani taron manema labarai a juba yau talata cewa gwamnati za ta tuntuɓi al'ummar kasar kan ko ya dace ta sanya hannu kan wannan yarjejeniya shugaban yan tawaye rick machar da ya sanya hannu kan yarjejeniyar a addis ababa jiya litinin sawoyi gabanin karewar ba'adin da kungiyar raya yankin mai lakabin aigar ta gindaya burin yarjejeniyar ita ce kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take yi na tsawon watanni ashirin wadda ya raba mutane fiye da miliyan biyu da muhallansu. to madalla da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da sahi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko hadda da shirin shi sahabu wato demokradiyya a yau yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu aliyu imam da ya taimaka mani domin gabatar da shirin sai julie gresham ward ta bada umarni da injiniyan mu nan lokacin wato suleiman ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.